Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad ko kuma dai ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumul da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke muku marhamar lale a shirmu na wannan daren ranar Juma'a talatin ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji cewa an yi addu'a ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da Najeriya kanta da kuma sojojin Najeriya musamman ma ganin yadda ake samun matsaloli a ƙasar. An yi wannan addu'ar ce a barikin soji na Maiduguri. za a kuma ji hirar da wato abokin aikinmu usman kabara ya da wakilin gidan rediyon jamus ibrahim yakuba game da kuntata masa da jami'an tsaro suka yi a kadunan najeriya sannan kuma yau bayan labaran duniya da ike juma'a ce za ku kira lambar wayanmu ta biyu sifili biyu biyu sifili biyar shida wato biyu shida biyar biyar da ike jima'a ce wato mai magana zai zaɓi maudu'in da zai magana da kansa sannan kuma kamar yadda muka saba faɗi muna so mu yi magana a yi magana ne cikin natsuwa ba kuma magana da za ta kawo tashin hankali ba yanzu kam sai a gyara zama sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. a yau juma'a ne lokacin da yake karɓar bakuncin takwaransa na koriya ta kudu a fadarsa ta white house shugaban amurka donald trump yake bayyana cewa haƙurin amurka da koriya ta arewa ya ƙare da yake magana a ɗakin ross garden kusa da shugaban ƙasar koriya ta kudu moon jae trump ya alkawarin mai da martani akan shirin nukiliya da makamai masu linzami na koriya ta arewa sai dai kuma trump da moon suna da bambancin ra'ayi akan yadda ya kamata a yi da koriya ta arewa domin ta dakatar da shirinta na nukiliya duk da haka a haɗuwar tasu ta yau juma'a shugabannin biyu sun yi ƙoƙarin nuna kamar tunaninsu iri ɗaya ne da juna kan lamarin bayan tattaunawar da ta kwashe kusan mintuna talatin mun ya yaba wa ƙoƙarin shugaba trump yana mai cewa sun samu damar gina matsaya akan batutuwan da suka shafi tsaro zuwa batun nukiliyar koriya ta arewa dokar shugaban donald trump ta hana mutane wasu ƙasashe shigowa amurka ta fara aiki ba tare da rigingimu da yawa ba yayin da lauyoyi suka haɗu a filayen saukar jiragen saman amurka domin taimakawa baƙi masu shigowa daga ƙasashe shidan da dokar ta shafa amurka ta fitar da sabbin dokoki da daren jiya alhamis da ke buƙatar masu neman biza daga wasu ƙasashe shida waɗanda galibinsu musulmi ne sai sun nuna shaidar cewa suna da alaƙa da wani wato da ke zaune a nan amurka ko za su gudanar da kasuwanci ko wata harka ta aiki kafin amince musu shiga ƙasar kafin fara aikin dokar manyan jami'an gwamnatin amurka sun bayyana tsarin yadda ma'aikatan diplomasiya za su tunkari sarrafa ba da takardun izinin neman shiga amurka daga kasashen da suka hada da iran da libya da somalia da sudan da syria da kuma yamal duk waɗanda aka riga aka amince masu shigowa amurka daga waɗannan ƙasashe kafin ranar 6 ga watan yuni za su bar shiga wato ba tare da matsala ba a cewar jami'an amurkar To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo sun musanta rahotannin da ke cewa dalilan tsaro ne ya sa aka soke bikin ranar samun 'yancin cin gashin kai a ƙasar. A yau Juma'a ƙasar Congo ta cika shekaru hamsin da da samun 'yancin kai, amma sai dai kuma har yanzu haka kasar na fama da matsaloli iri daban-daban da suka haɗa da tashin hankalin 'yan tawaye a yankin kasai da ke tsakiya kasar da fasa gidan yaron kinsasha da aka yi wanda ya sanadiyar fursunoni dubu da arcewa a watan da ya gabata da kuma rikicin siyasar da biyo bayan jinkinta lokacin zaben shugaban kasa da aka yi. A wani rahoto da kamfanin dillacin labarai na Reuters ya wallafa an rawaito mataimakin shugaban ma'aikatar shugaba Joseph Kabila yana cewa ba za a gudanar da biki ba a yau Juma'a saboda matsalar tsaro. sai dai komai magana da yawon gwamnatin congo lambert mande da mataimakin ministan tsaro basil olongo duk sun karyata wannan rahoto a lokacin da murya amurka ta yi hira da su a wasu lokuta daban-daban a jiya alhamis kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'ar da ta sami goyon bayan dukkanin mabobinta kan rage yawan sojojin wanzar da zaman lafiya da ake aikawa a yankin darfur na ƙasar sudan ta kudu da kimanin kashi 30 cikin 100 ƙudurin da burtaniya ta gabatar ya sami karɓuwa ne bisa canjin da ake samu a harkokin tsaro a darfur da kuma matsin lambar da majalisar ɗinkin duniya ke fuskanta daga amurka wadda ta buƙaci a rage dala miliyan 600 daga kuɗaɗen da ake kashewa wajen gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya a can sai dai kuma masana harkokin kare haƙƙin bal'adama sun ce har yanzu darfur na cikin mawuyacin hali kuma rage ayyukan majalisar ɗinkin duniya zai jefa fararen hula cikin haɗarin gaske mutanen darfur sun shafe kimanin shekaru goma sha biyar suna fama da matsaloli tun bayan wani rikicin ƙabilanci da ya ɓarke na adawa da gwamnati da ya haifar da ƙazamin yaƙi tsakanin sojan gwamnati da masu adawa da ita an kashe kimanin mutane dubu uku sama da miliyan biyu kuma sun ƙaurace ma matsugunansu. Labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. fara yada zangon a babban birnin jihar Birnin Najeriya wato Maiduguri inda aka yi wata addu'a ta musamman ma shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da ke jinya a birnin London da kuma kasar ta Najeriya baki daya da kuma sojojinta aka kuma hada da halin da kasar ke ciki ganin cewa kasar ta fuskanci yakin basasa wani lokaci can a baya daga birnin na maiduguri ga haruna dauda da wannan rahoton ولكن كان بسرعة لقدم على المنور من صلب الحمد وطن ومن قسم على قدم خلافه على أخوات irin yadda aka gudanar da auroyi na musamman kenan a barikin mai malari da ke garin maiduguri don tuna da yakin basasa shekaru 100 da suka gabata da kuma gudanar da addu'o'i ga sojojin najeriya da yanzu haka ma ke filin daga musamman ma wannan shiyar arewa maso gabacin kasar da ma shugaba muhammadu buhari wanda ke jinya kasar ingila wannan masallaci da ya cike makil da manyan sojoji da kananan su wanda a kasarin su ke sanye da kayan sarki kuma aka ɗauki tsawon lokaci ana hudu ba game da abubuwan da ke damun kasar nan inda aka buƙaci kowanne daga ciki ya sa najeriya cikin addu'a da ma shugabanninmu da kuma sojojin da ke filin daga a yanzu hakan mejo muhammad amin idris dai shine limamin wannan masallaci da ya kuma jagoranci sallar da ma doguwar addu'a da aka gudanar a wato yau rana ne wanda yake ta keɓe shi saboda tunawa da karken yakin basasa shekara 100 da suka wuce gashi kuma na aka bar ku gudanar da addu'o'i da ƙasa da kuma kuma shugaban kasa baki daya game da irin halin da kasa take ciki ko za ka yi mana karin hasi game da wannan adoyi da kuka gudanar na yau to dama haka ne al'adan kenan in lokacin ya zo kamar yau juma'a mu masallatai gaba ɗayan najeriya muna gabatar da addu'o'i mu nuna godiya mu ga allah saboda nasara da ba mu wancan lokaci sannan kuma roƙe shi gaba da ba mu nasara a wannan hali da muke ciki ganin cewa ana cikin wannan hali ne na yaƙi yanzu haka musamman ma a wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya kamar wani fata za ka yi wa musamman ma ku da suke filin daga yanzu haka fatan da zan musu shine kamar addu'a da muka yi musu din mu ba su karfin gwiwa insha Allah inna Allah ma asabiri muna nan muna su da addu'a ci gaba da ba da kokarin su insha Allah nasara yana gare mu su ma wanda yake ba sojoji ba muna musu fatan alheri muna roƙon su taya mu da addu'a su kara hakuri. domin manzo Allah ne cewa inna Allah ma'as sabirin duk abin da ya tsanani yana da karke insha Allah wannan ma abu yana da karke insha Allah so su cika da ara hakuri kuma duk abin da suka gani wanda bai dace ba ko suna tsoro su kai rahoto wajen hukuma limamin masallacin barikin mai mulari kenan mejo Muhammad Amin Idris kenan ke bayani game da wannan rana da rundunar sojan Najeriya ta keɓe da tana da bayan yakin basasa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. La gaida dan mutan yau daga maidugurin Najeriya kuma bari mu kada Kadunan Najeriya ita ma inda kamar yadda aka sani kwanan baya aka ci koko aka kuntata ma a wakilin gidan rediyon jamus ibrahima yakuba game da wani abin da ya faru da ya shafi 'yan shi'a har ake zargin shi ma dan shi'a ne abin da wato zargin da ya karyata to daga kaduna ga hirar da wakilin a nan kuma usman kabara ya kira shi ibrahim yakuba din a waya ya yi hirar da shi Assalamu alaikum da wa muke magana. Sunana Ibrahima Yakubu na aiki da sashin Hausa na gidan rediyon Deutsche Welle ni ne wakilin su a nan Kaduna. Eh to mun ji labarin cewa a gidan rediyon ku ya fidda ko kuma ya ja hankalin hukumomi a Najeriya cewa yan sanda sun daki wakilin sa sun fafasa masa kayan aiki. Me ya faru? Abin da ya faru shine a ranar Juma'ar ta gabata da kaman karfe ɗaya da minti goma muna zaman jimami da amsan gaisuwa ɗaya daga cikin 'yan jarida da ta rasu a nan Kaduna sai aka fara kira na daga tudun wada cewa ai ga yan tudun wada yan shi'a suna tattaki da mm. na ce oke a to ai kuwa mu je mu dauka dama mun saba zuwa dauka don duk irin tattaki da ake na zaman lafiya ko a ina a Najeriya a dai mm. nan Kaduna muna dauka mm. sai yan jarida muka tashi muka je gurin to an fara tattaki tun daga wajen kaduna polytechnic ana taka wajen shiga tudun wada har ana tab zuwa kasuwar bacci hmm. akwai wani randa ba a nan gurin maza da mata da kananan yara suna cikin tattakin sai muka fara ganin hayaki kamar hadari na gungudowa sai aka ce ai tear gas ne hmm. to sai kowa ya tsaya ba a fara gudu ba can sai muka fara jin karan bindiga hmm. to sai kowa ya fara kwankwantawa har da yan jaridan ne da su yan shi'a ne da ma wasu kungiyoyi duka hmm. kowa ya fara kwankwantawa saboda hadarin yadda wani hadarin hayaki ke hmm. irin dotowa inda mutane suke to yan jarida sai na ga kowa yawan su da suke gurin idanunsu na tafi da hawaye saboda hawakin ya yi yawa to sai na ce eh to ai mu abokan yan jarida abin abokan yan sanda ne to mm. kawai sai su yan jaridan su sauran suka ce su ba za su je ba mm. to ni kuma ina ganin ai mun san yan sanda abokanan mu ne mm. kawai sai na matsa na ji ga yan sanda mu dan gaisa to ma mun komai ya fara lafa a lokacin tunda sun daina harba to shine akwai kuma yan akwai kuma mutane a gurin da suke sun zo mutane sun zo su ga me ke faruwa mm. to shi ne sai na zo in gabatar da wasu yan sanda a gurin irin ina gaya musu yi dan jarida ne tunda ga mic ga rakoda da laptop a guri na gaya mm. maka mm. to sai suka tambaye ni ID card na duba ID card to wajen irin gumurzun nan da gudu da nake ina faduwa nake ganin ID card din ya faɗi to amma ai kaga ga mic ga rakoda kuma ka san dan jarida yake ma kuma na gabatar da kai to kawai ina tsaya nan kawai sai wani ya ce kawai sai ni so kamari ta bayana a cikin yan sanda ne eh, a cikin yan sandan sai na mm. ji wani itace a bayana kuma da kadda take jikin laptop dina mm. kawai sai wani ya zo sai na buɗe a ciki ina buɗe kawai sai ja laptop sai ya fadi a kasa mm. rakoda ita ma fita fadi kaga ko abubuwa amin da ne to bayan ya gaje kai kenan sannan kuma ina ciki malam sai dai na ga kawai malam sai irin muguna da ake ana samun mazurai you understand abin ba zai mm. kyau mm. kawai aka dauke ni yadda ka an kama wani dan ta'adda mm. aka samun karin injiniya irin eh. kaman wani dan ta'adda aka kama aka aka kai ni police headquarter bayan kai ni headquarter yan sanda ina shiga cikin gurin wani dan sanda nan ma ya zo kare ya ba mu mari bai san kowa aka kama ba yes anan headquarter yan sandan bayan mun shiga can ciki aka dauke ni aka shigar da ni can baya aka shanya ni kusan awa biyu da rabi tare da su yan ciyan wasu guda hudu ne ko aka ajiye a can har da ma wasu mutane da ma su ji ba hawa ba su gani ba su ma aka duk aka mm. shanya mu a rana a rana aka shanya mu rana muna cikin azumin nan malam mm. ta gasa mu bayan rana ta gama gasa mu sannan sai aka ɗauke ni sai aka kai ni CID department daga can ma nan muna zuwa nan ma aka kara shanya mu cikin ranan bayan mun zauna na wajen awa ɗaya nan sai aka ɗauko mu aka shigar da mu ciki aka fara mana interview mm. nan ma ina cikin amsoshin kawai na jini ya kare ya mun mari mari fa na gaya maka na ce wannan wani irin abu ne haka shi mare ni kuma sai zo na bani hakuri wai bai gane dan jarida bane a'a to daga baya kenan to amma yanzu misali bala Ibrahim yakubu an ce fa kai dan shi'a ne shi yasa wai suka yi maka haka me gaskiya wannan a rayuwa na ban ma san me shi'a ba kai dai ka san shirin dan sanda in bai san abu ni a family mu ma ban ma taba sanin me ake nufi da shi'a ba mm. ni me hada ni da yan shi'a mm. mafarkin labari yanzu su da suke dauka na suna kai ni kudancin Kaduna muna dauko labari ko mun hatsarin da yake da shi lokacin da ake hare nan ba su ce min wani abu ba mm. aikin dan jarida ko ina ake mutum ko wuta ake bauta ma kai in kana son ka ka ɗauko labari sai ka ɗauko ka ɗauko labarin ka gaya mutane ne yake yi. ababu 'yan jaridu maza mata lallai kan kar a ji tsoro a yaɗa labari to kamar yadda aka ji ibrahim yakuba wakilin gidan rediyon doce bala doce bala kai ya yi bayanin abin da ya faru da shi na cin zarafin da jami'an tsaro suka mishi kwanan baya har ila yau da yau ma mun yi kokarin tuntubar kakakin yan sanda amma yunkurin namu ya ci tura wato shi musufa kenan to kamar yadda kuka sani da yau juma'a ce saboda haka a kofa buɗe take ga masu sauraron mu mutum ikira wayar mu a bayyana ra'ayinsa game da maudu'in da mai maganar zai zaɓa da kansa kamar yadda muka ce muna so ne mu yi magana wacce za ta kawo zaman lafiya da ta amfani jama'a da dai sauransu saboda haka kafin nan a saurari wannan ƙarin bayani Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alama dai muna da wani malami daga Kaduna, wake kan layi? To, salamu alaikum. Kuna tare da Adamu Jeji daga kamfanin fate jaji Kaduna, Najeriya. To, lalle kana da kamfani mai kyau muna sauraron ka. Adamu Jaji muna sauraron ka. To, da alamar dai a wayarka ta katse, to bari mu je mu kebi, wake kan laye a kebi? Wake kan layi a kebi? to shi ma malamin da ya na kebi mun rasa shi layukan dai da matsala to ga wani ma daga kebin har ila yau wake kan layi a kebi har ila shi kuma to salamu alaikum wa alaikum salam eh, kuna magana da dan asabe mai fata ya wuri daga nan jihar kebi to haji dan asabe gare ka to da farko dai ina so in yi ma ibrahim yakub jajan abin da ya same shi na dukan da wasu jami'an 'yan sanda suka yi masa ba bisa ka'ida ba. Oh. Saboda haka ina so in yi kira ga IG na 'yan sanda shi ɗauki mataki na hukunta waɗannan 'yan sanda domin idan ba a ɗauki mataki ba to gaskiya wannan abin ba zai kawo ƙarshe ba. Mutum yana bisa aikinsa a ce an kama shi an doke shi an faffasa masa na'urori to gaskiya wannan jami'i na 'yan sanda ya kamata a musu hukunci. To Allah isa kada mm. a ƙara aikata wannan abin. Amu, eh, Allah dai ya sa waɗanda suka eh, abin shafa su eh, ji shawarar ka. Har yanzu dai bari mu koma dai Kaduna kafin. Wake kan layi a Kaduna? Malam Ibrahim ka almasi barka da aiki barka da dare. Barka mai rediyo. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Gare ka. To alhamdulillah gaskiya al'amari irin abubuwan da jami'an tsaro kamar 'yan sanda suke wa mutane kamar ni yanzu ka gani ma'aikacin rediyo ne a jihar Kaduna. Oh. Kuma shi wannan wannan Ibrahim Yakubu abokina ne wanda yake mukan zagaya tare da shi wajen neman rahotanni to gaskiya al'amari irin abubuwan da muke gani na cin kashi da jami'an tsaro suke gaskiya kamata a ce a canza tsari saboda zai na ganin kamar ɗan sanda da ɗan jarida mutane ne wanda suke tafiya aiki ɗaya bai kamata a ce a rika wulakanta ma'aikatan rediyo ba ko muna fatan cewa wayannan ɗan sanda da suka yi wannan ibrahim el yakub wannan cin mutunci to gaskiya a hukunta su domin kada su tunanin cewa za su kara yi domin kaga shi wannan international ɗan jarida ne To da fatan dai hukumar 'yan sanda za ta ji wannan shawara taka. Bari mu kaɗa can kurmi Ogun. Wake kala a Ogun? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan Marte a nan Ogun State. Oh, muna jinka. da Allah ina neman a sanarwa gwamnan Borno don Allah don annabi. albarkacin Allah da manzonsa don Allah ya eh, yi Allah da manzonsa ya mai da mutane zuwa ƙauyukansu. Saboda mutane suna cikin bala'i da yunwa. abinan buhun masara 50 kg wajen dubu tara da wani abu don Allah ya tosa talakawa. mai magana eh, kana nufin daga ogun din ne kai su jihar su koko dai kana nufin daga wasu wurare ni daga maiduguri nake fatauci na zo a ogun state amma in ka jira yan maiduguri in ka ji wahalan da suke ciki za ka tausaya musu wato kana son ya ya abun nan a kai su daga ogun a kai su maiduguri kenan babu ba ni ba yan uwa na yan gudun hijira wanda suna maiduguri a maida su kansu To, mun gode Allah isa a hukuma za ta ɗau wannan shawara taka da muhimmanci tun da ya shafi jama'a da yawa. To bari mu kaɗa Nasarawa, wake kala a Nasarawa? Bashir Tela ne da ganin lafiyan bari bari har ko a nasarawa kuma suka da na kun mu da nasarawa. To malam Bashir muna jin ka. A gaskiya wanda abin abin da ya faru tsakanin sanda da wannan dan jarida a gaskiya ba mu ji daɗin shi ba. Sannan muna kira ga hukumomi da su dauki mataki akan abubuwan ya faru ya faru ka. To, mun gode da wannan shawara ta kai ma, bari mu koma Kaduna garin gwamna wake kala ya Kaduna. Ibrahim Kalmasi Garba barka da lasariya. Barka da warhaka. Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin siyasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, muna jin ka Murtala. To, lallai na jajanta ma ɗan jaridar nan kuma ni abin yau da ya ji hankali na shine akwai dan majalisa gaskiya da ya tashi na wakilai ya kawo wani kuduri to ina goyon bayan shi kuma da fatan cewa gaskiya yan majalisar da suke wakilta za su goyi bayan shi shine cewa duk mutumin da ya dan iba kuɗi to gaskiya a bashi dama ya dawo da kuɗin ya kafa kamfanoni a dan karɓa abin da za a karɓa dan ka gan ba aka aka yi ba za su ta ajiye a kasashen turawa ne kuma kuɗin ba zai dawo ba kuma rashin aiki zai karu da fatan shugaban ƙasa zai ji layin da ya ja to a kokari a tsaya a kan layin a tashi lafiya. wato wanda ya zuba a dan haƙura da shi kenan to <laughs> Allah ya sa an ji shawarar taka dan abubuwa su dan kyautu to bari mu je mu fatisku wake kala a fatisku Alhaji Adamu da fatisku ne to Alhaji Adamu na jinka a ni kuwa a game da fasalin da aka yi na cewa za a gabatar na canza tsarin abin nan ni na goyi bayan wannan hmm. saboda saboda kaga misali lokacin mulkin lokacin shugaba sani abacha ko wani abu da aka kawo wadda aka duba cewa an yi wannan irin wannan abin a lokacin da aka yi wannan abin kuwa da a duba ma'aikatan gwamnatin tarayya musamman manyan daraktoci a arewacin najeriya a jiha ɗaya kawai za ka samu jiha goma sha tara arewacin najeriya ba a samu masu yawan su ba inda ba an canja wani fasalin baya, za a yi sauran mutanen kuma su ma su samu tasowa To da fatan hukumomi za su ji wannan shawara ta kabar mu kaɗa wuri. Wake kallaye a ya wuri? Malam Ibrahim kana magana da ɗan mai fata ne. To ɗan Asabe muna jin ka. Eh, kira na gare ku shine muna roƙon ku don Allah don Annabi wannan shiri duk da ake karɓuwa ya karɓu a idanun mutane. To muna bukata don Allah don Annabi ku ƙara mana layi ɗaya kuma lokacin da kuke ba wannan shiri gaskiya ya yi idan da dama a dubi wannan koke nawa don Allah don annabi a kara mu da lokaci kuma a kara mu da layi guda da fatan wannan koke nawa ya shiga bakunan da ya dace to in Allah da eh, waɗanda ke da ruwa da tsaki game da abunin suna ma saurare ranka yanzu watakila za su ɗau matakin da ya to bari mu je mu bauchi a kuwa ke kala ya bauchi sunana ayuba garba imam daga kashin madaki a jihar bauchi to malam ayuba muna jinka yawa ra'ayina na yau da Allah yana kira ga 'yan majalisunmu na tarayya guda biyu wato sanata isa hamma da kuma halluru dauda jika da Allah su yi iya kokarin su su taimaka mana musamman a cikin garin kafin madaki akwai wata hanya wato hanya ne tsohuwar hanya wanda ta tashi daga kofar fadan madakin buce shi da kofar biri ya je wato makaranta a zuwa masallacin idi namu a gaskiya wannan hanya ruwa yana bin sa sosai sosai kuma yana shiga gidan al'umma to shi yasa muke kira ga wayannan yan majalisu namu su taimake mu su gyara mana wannan hanya na kofan buri saboda ruwa yana shiga gidajen mutane su taimake mu don Allah ko yau ma na bi wannan hanya na ga ruwa yana shiga gidan al'umma kuma hanya tsohon hanya ne kuma yana kai yara zuwa makaranta to da fatan hukuma za ta dau matakin da ida ce to bari mu kaɗa zamfara wake kalla zamfara assalamu alaikum rahmatullah Wa alaikum ah, salam. Mai magana muna magana da alama ya ka aikin yaro. A baka aikin yaro. Muna jin ka. Ah, abin da zai magana a kai cewa ina kira gwamnatin jihar Zamfara. Alƙawarin da ta yi wa mata na akan za ta ba su tallafi. Tun daga yakin neman zaɓe na 2011 har an ka zo ga 2015 sai ma mata alƙawari in gwamnatin jihar Zamfara ta kafu za ta masu za ta ba tallafi to muna kira gwamnati jihar Zamfara Allah ya cika wannan alƙawari domin cewa ta ba alƙawari shi ne ba al'umma ta Zamfara ƙarin goyon baya daga ga zaɓen jami'ar APC. To mun gode ma dukkaninku da kuka ba da gudunmawa da ma waɗanda suka yi niyyar hakan amma saboda su dalilai ba su samu yin haka ba da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. gode. To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suna taka muhimmiyar rawa wajen wanzar da zaman lafiya a yankunan da ke farfadowa daga yaƙe-yaƙe. Suna kuma iya hana ɓarkewar rikici da kuma kawo daidaito a ƙasashen da ke da raunin mulki wanda ka iya kasancewa matattaran 'yan ta'adda da masu aikata laifi daban-daban. aikin wata da zaman lafiya jigo ne wurin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cewar manjo general michael rustin mataimakin babban sakataren shirye-shirye ya ce a yau sama da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya 113 da ƙasashe 124 ke aikin wata da zaman lafiya a faɗin duniya da suka hada da nahiyar afirka da gabas tsakiya da kuma turai samun mutane daban-daban ya sa an ƙarfafa ayyukan kiyaye zaman lafiya domin kawar da ƙungiyoyin ta'addanci da kare fararen hula samar da tsaro da kuma wayar da al'umma game da lafiya hanya mafi mahimmanci ga gwamnatin amurka ta ba da goyon baya ga shirin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗingin duniya ita ce shirin samar da zaman lafiya a duniya na global peace operation initiative shirin samar da tsaro da ma'aikatar kula da harkokin siyasa da soji shirin dai na kara karfin shirin kiyaye zaman lafiya ta hanyar horar da ma'aikatan kiyaye zaman lafiya domin gudanar da aikinsu domin samun sakamako mai kyau sai shugabannin da ke kula da shirye-shirye sun fahimci mahimmancin shiri da kuma samar da kayan aiki da ake bukata haka ya sa wakilai daga ma'aikatan gwamnatin amurka suka gana da wakilan majalisar ɗinkin duniya har na tsawon kwanaki biyar cikin watan yuni a taron karni na goma sha ɗaya na babban taron karawa juna sani na shirin samar da zaman lafiya a duniya wanda ma'aikatar kula da harkokin siyasa da soji ta amurka ta gudanar wakilan sun tattauna kan yanayin aikin wanzar da zaman lafiya da hanyoyin da za a bunƙasa su ma'aikatar wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya sun taka rawar gani wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsaro a duniyar da ta rincaɓe da rikice-rikice da tashin hankali da rashin zaman lafiya a cewar mataimakin babban sakatari rosten wannan aiki ne mai wahalar gaske kuma majalisar ɗinkin duniya ta ɗaura ɗamarar aiki tare da ƙasashe domin ci gaba da wanzar da zaman lafiya wannan aiki ne mai wahalar gaske kuma majalisar ɗinkin duniya ta ɗaura ɗamarar aiki tare da kasashe domin ci gaba da wanzar da zaman lafiya kamar yadda take jagora ta fannin samar da kuɗaɗe da kayan aiki don goyon bayan aikin wanzar da zaman lafiya. Amurka ta sha alwashin ci gaba da taimakawa shirin samar da zaman lafiya na Majalisar dinkin Duniya. Sharhin murya Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a gaida Abubakar yanzu kuma gasar filu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. A yau Juma'a ne lokacin da yake karɓar bakuncin takwaransa na Koriya ta Kudu a fadarsa ta White House, shugaban Amurka Donald Trump yake bayyana cewa haƙurin Amurka da Koriya ta Arewa ya ƙare. Da yake magana ɗakin Rose Garden kusa da shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in, Trump ya alƙawarin mai da martani akan shirin nukiliya da makamai masu linzami na Koriya ta Arewa. Dokar shugaban Donald Trump ta hana mutanen wasu ƙasashe shigowa Amurka ta fara aiki ba tare da rigingimu da yawa ba. yayin da lauyoyi suka taru a filayen saukar jiragen saman amurka domin taimaka baƙin masu shigowa da ƙasashe shirin da dokar ta shafa amurka ta fitar da sabbin dokokin ne a daren jiya alhamis da ke bukatar masu neman biza daga wasu ƙasashe shida wanda galibinsu musulmi ne sai su nuna shaida cewa suna da alaƙa da wani ko wata da ke zaune a amurka kafin a bata ta shigo To, mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma canza da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal da ya tani gabatar da shirin da sai da Hamdu wadda ta haɗa mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin wato Sulaiman Altarwali ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.